Mutane da dama sun halaka a India sannan wasu sun yi batan dabo sakamakon ambaliyar tafkin kankara. Mahaukaciyar guguwar Kwano ta sake kadawa a tsibirin Taiwan inda ta dagula lamura. Ƙasashe masu ƙarfin masana'antu za su fara taro a Jamus don yanke hukunci kan kuɗaɗen da za su zuba wa asusun kula da sauyin yanayi. Ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya za su fara taro a birnin Bonn na ƙasar Jamus a wannan Alhamis domin bayyana matsaya kan kuɗaɗen da za su zuba wa babban asusun ƙasa da ƙasa na kula da sauyin yanayi. Babban burin wannan asusu da ake kira Green Climate shine tilastawa ƙasashe masu ci gaban masana'antu biyan diya ga ƙasashe matalauta da ke ɗanɗana raɗaɗin sauyin yanayi. da kuma canza sheka zuwa amfani da makamashi mai tsafta wajen bunƙasa tattalin arziki. Asusun na Green ya tanadi gudanar da tsare-tsare da ayyuka sama da ɗari biyu a matsayin tallafi, musamman ma a nahiyar Afirka da Asiya da kuma Latin Amurka har ma da tsibirin Karayib. Sai dai yayin da gabanin buɗe taron ƙasashen tarayyar Turai. da Birtaniya da Kanada da kuma Koriya ta kudu suka sanar da ba da biliyoyin daloli na tallafi. Har yanzu Amurka bata ce uffan ba a game da tallafin da take sa ran bayarwa. Ƙasashen Jamus da Amurka sun bayyana damuwa kan halin da wata matashiya ke ciki bayan da ta yi dogon suma a hannun 'yan sandan Iran a lokacin da ta samu saɓani da su a wata tashar jiragen ƙasa da ke birnin Tehran. a cewar wata kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai zaman kanta matashiyar mai suna armita garawand mai shekaru goma sha shida da haihuwa ta samu munanan raunuka sakamakon hatsaniya da jami'an 'yan sandar hizba na ƙasar iran lamarin da hukumomin na ƙasar suka ƙaryata ministar harkokin wajen jamus analina bebok ta ce ba za a lamunta da irin wannan cin zarafi da ake yi wa mata ba a iran don kawai sun bar gashinsa a buɗe ba. Kazalika manzo na musamman na Amurka da ke Iran ɗin shi ma ya rubuta cewa a shafinsa na Twitter ko kuma X. Washington ta kaɗi matuƙa da samun labarin faruwar wannan lamari sannan kuma suna sa ido kan yanayin lafiyar matashiyar. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Akalla mutane goma sun halaka sannan wasu tamanin da biyu sun yi batan dabo sakamakon ambaliyar ruwa a wani kwari da ke arewa maso gabashin Indiya. Lamarin da ke da nasaba da tumbatsar wani tafkin kankara kamar yadda hukumomin yankin da lamarin ya faru suka sanar. Wani jami'in yankin da ake kira vijayi busharm ya tabbatar da mutuwar mutanen goma tare da ɓacewar mutanen 82 ciki har da sojoji da yawan ya zarta ashirin. Wani kakakin rundunar sojoji ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa ambaliyar ta yi barna a gundumomi hudu na yankin, inda ta yi awon gaba da mutane tare da datse hanyoyi da kuma lalata gadoji akalla goma sha hudu. Ambaliyar tafkunan kankara dai da galibi ke zuwa tare da faɗowar wato duwatsu ta zama ruwan dare a baya-bayan nan yayin da yanayin zafi ke karuwa a duniya sakamakon sauyin yanayi. Hukumar kula da yanayi ta Taiwan ta sanar da cewa mahaukaciyar guguwar nan ta Kwanu ta sake kadawa a kudancin tsibirin inda ta zo tare da mamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya tare da iska mai karfi mai gudun kilomita 440 a cikin sa'a guda. Hukumar ta ce a daren jiya iskar mai karfi wato mai ƙarfin da ya kai mita 95.2 a cikin daƙiƙa guda ta ringa kaɗawa a wasu yankunan tsibirin abinda ke zama irinsa na farko da ba a taɓa gani a duniya ba. wannan ne dai karo na biyu a tsukin wata guda da guguwar ke afkawa tsibirin kuma a wannan karo lamarin ya haddasa soke tashi da saukar jiragen sama akalla biyu na ciki da wajen ƙasar tare kuma da canzawa mutane sama da dubu uku matsugunai a cewar hukumar sa ido kan yanayi ta hong kong bayan tsibirin taiwan ana sa ran guguwar ta kwanu za ta nufi gabar tekun gabashin lardin gandong na kasar china wanda ya hada da birnin Ganzu. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu. DW harkokin yau. Gaba kaɗan a cikin harkokin namu na yau za a ji irin nasarorin da aka samu a yankunan karkara na jamhuriyar Nijar a game da rage mutuwar aure. sannan a nan jamus za a ji yadda wasu jam'iyyu masu rajin kare maradin talakawa ke kallon karuwar baki da ke shigowa kasar a matsayin barazana akwai kuma ƙarin wasu batutuwa to amma za mu fara da batun ilimi gwamnatin shugaba paul kagame na ƙasar rwanda ta ba da umarnin dukkanin malaman makarantun firamare da su fara koyar da dukkanin darussa a makarantun faɗin ƙasar ko da kuwa wani darasi ne a yanzu suke koyarwa. Malaman dai a Rwanda na cewa ba su da zaɓi za su bi umarnin na gwamnati domin kare aikinsu. Muntaka a Hiwa ya duba mana wannan batu yayin da ake ranar malaman makaranta ta duniya a yau ga kuma rahoton da ya haɗa mana. a farkon wannan shekarar ne dai gwamnatin kasar rwanda ta kaddamar da sabon tsarin na kowane malami ya koyar da dukkanin darussan da ake koyarwa a makarantun firamare na faɗin kasar kafin yanzu dai malamai da dama ne suka bar aikin koyarwa a rwanda suka kama wasu ayyuka saboda neman albashi mai ɗan dama-dama abin ma da ya sanya a latilas ake shigo da wasu malamai daga kasashe irin su uganda da zimbabwe domin ganin an cike gibin da ake da shi daga bisani ma dai wasu malaman kasar uganda da aka ɗauko sun janye daga aikin saboda wani saɓanin siyasa da ya taso tsakanin ƙasarsu da rwanda yanzu dai ana samun ra'ayoyi ne masu cin karo da juna a game da malami ɗaya koyar da dukkanin darussa a firamarin watanni bayan ƙaddamar da wannan shirin wani malami a lardin da ke gabashin ƙasar noel imprebuke ya ce shi dai bai ga wani abun kalubale ba kamar yadda ya tunani tun da farko da haka a ganin sa koyarwa a firamare ba abu ne da lallai ke buƙatar wani gagarumin horo kafin a iya yi ba kasancewar abubuwa ne da malaman ba za su gaza fahimta ba. iyo ari kwiga mu ishuri segonderi aho ari kwiga ishuri ryo kwiga ubwarimu haba yace a matakin kwalejin horar da malamai akwai waɗanda ke zaɓar aikin koyarwa tsantsa a makarantun firamare da suke iya koyar da dukkanin darussan da ake batu a kai. Alal misali darussan lissafi da kimiyyar matakin farko kuma ilimin harsuna don haka ka ganin mai sauƙi ne malami ya ɗauki wannan tsari cikin sauƙi na koyar da ɗalibai cikin dukkanin darussan. To amma yayin da malamai irin su Mr. Noel ke ganin abu ne mai sauƙi ga malamai irin su Frank Morenzi. wannan tsari ne wanda zai wahalar da waɗansu malaman wato dai tsarin malami ɗaya ya iya koyar da aji guda shi kaɗai a don haka ne yake kan matsayin wasu malaman da ke ganin kowane malami kamata ya yi koyar da darasinsa da ya fi ƙwarewa a kai. It has Ya ce ba abu ne mai sauƙi ba ni dai tun da aka fara wannan tsarin. Muna maganar ƙwarewa don haka ba zai yiwu malami ɗaya ya san dukkanin darussa ba. ballantana maganar ba da ilimi mai inganci a kansa an dai ce da mu mu koyar da komai da komai don haka mu mun bi saboda rashin wani zaɓi sama dai da wannan ɗin malamai irin su mr frank murenzi dai na ganin hakan ba shakka zai iya nakasa ingancin ilimi a matakin farko a rwanda ƙasar da ta tabbatar da tsarin saboda ƙarancin malamai da take fama da shi rahoton muntaka a hiwa kenan har wa yau kan batun ilimin a najeriya wasu 'yan sa kai ne suka dukufa wajen koyar da wato marayu 'yan gudun hijira a jihar kaduna da ke wato najeriya a wani sansani da ke dauke da ɗaruruwan waɗanda rikice-rikice ya raba da matsugunansu wakilinmu ibrahima yakubu da ke kadunar ya ziyarci sansanin da wato inda ƙungiyar ke gudanar da waɗannan ayyuka ga kuma rahoton da ya aiko mana This is she. Please clap for her. She is great. Clap for her again. To nan ita ce makarantar da wata kungiya mai zaman kanta ta budewa ɗaruruwar ƙananan yara 'yan gudun hijira da ke a marabar rido a wani yankin kudancin Kaduna domin dai horar da su ilimin boko da ƙananan sana'o'in hannu daban-daban don cire musu zaman kewa, daga hararen 'yan bindiga da ya tursasa su ficewa daga garuruwansu na asali lamarin da ya sanya wata matashiyar malamin makarantar boko mai suna Hosaya Precious ke tallafawa ƙananan yaran da ilimi a kyauta. tare ma da wani ware lokaci na musamman don ba su shawarwari da zai ba su damar canza rayuwarsu. Muna kokari gaskiya yin aiki da yara wani ba da sauki ba suna surutu wai su sukan zo ba abun karatu da shi amma da idan Allah muna kokari muna sa su in order ina son yin magana ga iyaye ko yan waje su duka taimake mu da kayan da mun daga amfani da shi don mu impact na rayuwar wayannan yara su ma mun gan da cewa suna so su koya so shi sa mu ba da kanmu mun ce bari mu taimake su saboda gobe mu duka yayi kyau children children yes uncle what did you say to them Yawancin waɗannan yara 'yan gudun hijira dai kabilar gwari ne da ba wani harshen da suke ji face nasu. To amma a sakamakon irin gudunmuwa da sadaukar da kai da wannan malamar ke yi da dama daga cikin yaran sun fara harshen Turanci. Mrs. Blessing Eko Sunday ita ce wanda ta kafa ƙungiyar da aka samar da wannan makaranta. Mun launch wani program back to class yadda za mu gan mu taimake yaran marayu yaran IDPs wanda sun yi gudun hijira. Mun gode wa Allah yadda muka fara mun ga yaran nan yanzu. Wayansu sun fara iya Turanci sun fara iya rubutu sun fara iya magana because lokacin muna da matsala da yawan su ba su iya turanci ba kuma matsala da muke samu ba mu samu goyon baya ba mu ba yau ne muka gode wa Allah cewa network of peace journalists suka zo suka taimake mu suka ba mu su tagadu sun ba mu biro sun ba mu da cewa mun ci gaba da wannan program babu shakka dai wasu daga cikin matsalolin da yara 'yan gudun hijira ke fama da su sun hada da karancin kayayyakin sanyawa da abinci da kuma sauran kayayyakin koyo da karantarwa lamarin da ya sanya wasu kungiyoyi masu zaman kansu fara zuwa sansanin don taimakawa da kayayyakin karatu a cewar Mr. Samson Auta daga kungiyar kyautata fahimtar juna tsakanin mabambanta addini a Najeriya. mun zo nan IDP camp ne to akwai yaran da aka sa su a karatu muka ce bari mu zo mu karfafa musu to muna ganin eh, taimakon da aka yi wani ya ba da taimakon kayayyaki na rubutu don dai ya taimaka ma yaran kuma mun ga gaskiya akwai canji sosai domin da yaran waɗansu ba su iya karatu ba ma yanzu kaga har suna iya iya karatu har suna iya bayanai a gaban mutane. Ibrahim Yakubu sashen Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya. To yanzu kuma bari mu taɓo batun tattalin arziki a Najeriya. A yunkurinsu na kaucewa yawan dogaro da man fetur masu ruwa da tsaki a harkokin noma da ma'adinai na Najeriya gami da hukumomi na nazarin hanyoyin haɓaka fitar da albarkatun ƙasar zuwa waje da nufin samun kuɗin shiga. A kan wannan batu a bikiyar aikina Fauziya Dauda ta tuntubi Dr. Isa Abdullahi malami a sashen nazarin tattalin arziki a jami'ar tarayya da ke Kashiri a jihar Gombe. Da ya fara da bayyana abin da ya sanya tun a farko ko tun da farko Najeriya ta dogara da mai domin wato haɓaka tattalin arzikinta. Wato sakaci ne kawai da kuma yawanci a yanayin nan na rayuwa da mutane ke ganin cewa idan jifa ta wuce kansu kawai ta fada kan kowa a rashin hangen nesa da rashin damuwa da abin da zai je dawo yau da kullum da kuma nan gaba shi yake sa mutane su zamanto a irin su ya rufe akan dan iya abin da suka samu kawai ba za su yi tunanin in sun wawure nan gaba za a samu matsalar babu abinci babu eh, kwanciyar hankali ba. To dokta shin waɗanne ɓangarori ne kake ganin cewa an ma yi watsi da su aka fi mayar da hankali akan mai da kuma inda yanzu za a ɗabbaka domin a samu amfani. tunda a tarihin najeriya ya nuna da gyada da auduga da koko da kwara da sauransu su ne tubalin tattalin arzikin kasar kuma da su aka yi hanyoyi aka yi gadoji aka yi wutar lantarki da su aka gina matatun man fetur da su aka tono fetur din najeriya to amma dinta wasu za su iya cewa ai babu tsaro ne ma idan ana maganar noma yanzu a najeriya eh to za a samar da tsaron ai in an samar da tsaron a cikin abubuwan da za a yi don a gyara nomar akwai tsaron ai akwai bangaren ma'adanai akalla ma'adanai kamar biyar suna cikin najeriya nan wanda kowanne ana kiran shi commercial quantity ne a wadace aka same shi wanda za a iya tona shi a sarrafa shi a fitar da shi waje to ya kamata gwamnati ta samar da yanayi mai kyau a samu na'urori na tona irin na zamani sannan a samu ka'idoji na muhalli na duniya a samu yanayin da za a tace wannan abin a sarrafa shi tun daga cikin gida a kai shi matakin da in an kai kasuwar duniya za a samu riba mai yawa kasancewar a yanzu ana batu ne na sauya bangarorin tattalin arzikin najeriya kana ganin hakan wani tasiri zai ga tattalin arzikin na najeriya kin ga abu biyu da dama muna da su noma da da fetur ya kamata a inganta su fetur din nan har yau ba a tacewa a najeriya idan da za a tace zai rage wa najeriya yawan cacan kuɗin da take zuwa ta kashe na ƙasashen waje zai ƙara wa naira daraja sai dai ka ji wannan garin an je an fada a jirgi dan kwale-kwale ina laifin a siyo manya-manyan jirage irin na zamani yana iban mutane masu yawa ana samun kuɗi da yawa ana sufurin kayayyaki daga kasashe kasashe sannan za a samar da albarkatun cikin ruwa irin na kifaye irin lu'u-lu'u, zinari da azurfa da a cikin su in an bunkasa su abin da yake cikin ruwa ma yafi wanda yake kan tudu a cikin Najeriya saboda haka ya kamata mu tsaya arzikin Najeriya a yanzu yanzu haka muna cikin hali na kunci na inda Najeriya shi ya mata katutu. To idan aka samu aka ɗan gyaggyara wa'annan suka taso da gaske, in ba a cikin duniyan nan ba zai zama a Afirka da kyar a samu mai karfin tattalin arzikin Najeriya. Dr. Isa Abdullahi kenan malami a sashen nazarin tattalin arziki na jami'ar tarayya da ke kashiri a jihar Gombon Najeriya a tattaunawarsa da abokiyar aiki Fauziya Dauda. Kafin shirin ya ɗora ga wannan saƙo. DW ra'ayin malamai. A Najeriya, matsalar tsaro ta sace ɗalibai 'yan mata a jami'o'i da yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Ta sake kunno kai lamarin da wasu ke cewa na barazana ga ilimin 'ya'ya mata musamman a arewacin Najeriya. Ka tabbatar da yanzu dai duk wanda ya yake cikin hayyacin shi bai zai ɗauki 'ya'yan shi ya kai su irin wa'annan jami'o'i da ke wannan bangare na Najeriya ba. Ya lamarin yake a yankunan ku? ko me wannan matsala da ta ta take yawa take nunawa a kasar yana ƙara nuna rauni da gazawa na jami'an tsaron Najeriya wannan shine batun da zamu tattauna a shirin ra'ayin malamai na wannan makon to sai a kasance da shirye-shiryenmu na ranakun asabar da lahadi don jin yadda muhawarar za ta kasance yanzu kuma bari mu dora da jamhuriyar Nijar. a yayin da hukumomin bariki da na gargajiya na kasar ke kokawa da matsalar yawaitar mace-macen aure kungiyoyin agaji irin su crs sun buɗe wasu makarantu da ake wa taken makarantun ma'aurata da suka himmatu wajen wato waye kan ma'aurata wato maza da mata game da mahimmancin taimakekeniya wajen hidimar riƙon iyali wannan mataki dai na ci gaba da samun yabo sakamakon yadda ake samun ɗorewar zaman aure kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu da ke da magaram na malam hami ya aiko mana mu taya su daka mu taya su shara mu taya su ɗiban ruwa kuma muna iya tallafin na gida haka kasuwa take ta ban ɗan kuɗin makaranta in bai yara kuma ta dan bani in sai dan kayan miya da banni kuma ina samu ina iya maida mata muna cuɗa juna tsakanin mu yanzu Adamu Liman Ma'azu Gungara kenan ɗaya daga cikin magidantan da suka samu horo daga makarantar ma'aurata gidan iyali mai jituwa da ke bayyana irin ci gaban da suka samu a zamantakewar su ta yau da kullum Shukurana Sula gungarar Liman tallafin da yake samu a fannin tattalin arziki daga nasa matan ya yi tsokaci a kai ɗaya tana kiwo kuma ɗaya tana noma dai haka wannan miya haka da kuka gani can ita take gyarawa tana dan samu ana sayar da ita tana dan tallafa min kuma mu ha da can ma idan ta sai da abinta ba san ba ma me take yi to amma yanzu za a iya ha kudin ma za a yi amfani da shi sosai muna samu a zamana a yi shawara a tattauna a ji menene yake faruwa a magance shi. A fannin kula da lafiyar iyali ma dai a cewar Nanziru Manzo magidanta na taka rawa. Ka tafi da iyalanka ka kai su asibitin ka ga wani irin aiki aka yi kowa ka bai haƙinsa. Da wannan makaranta ta zo ta ma'aurata mun ga sauyi sosai da sosai. Za ka ga ko da yaushe kuna tattauna kai kana jin daɗi su suna jin daɗi. A yayin da magidanta maza suka bayyana irin aikace-aikacen da suke dafawa matan ko waɗanne gudunmuwa matan ke bayarwa ga magidantan ga wasu daga cikin matan garin. Wannan miya tawace a saida a ci abinci kuma a saida a sai haka kayan tefane su gishiri su magi gidan namu muna taimaka mai wajen kayan miya a rage mai ɗawainiya. Masu gidajen mu yadda suka samu suna wa da su samu ba muna iya tallafa musu a gama a rufa kai asiri. To sai dai a cewar Saratu Lukuman sun ga bambanci da rayuwarsa ta baya. Da aka yi aure tsakanin mace da miji soyayya daga dandali ta kare in aka zo gida haihuwa amma yanzu da aka sawo makarantar ma'aurata komi ya yi daidai ba wani hayaniya tana girki yana taimaka maka kuna tafiya da hira zama tare abinci tare to ko yaya harar musa malamin da ke jagorantar waye kan ke fasar waye kan ita kanta makarantar tana nuna mana yadda za ka tsara iyalanka bayan wannan kuma akwai yadda ake nuna mana ana yin mulki da jagoranci matsaloli idan ya faru yadda za mu tunkare su ko kuma mu rage su in ya riga ya faru bayan wannan akwai yaƙi da ɓangaren tamowa da muke koya ɗalibai wanda in suka bi wannan mataki to za su yaƙi tamowa dama an koya mana yadda za mu janyo ra'ayin jama'a su sota sosai in mace ɗaya gare za mu rubuta hidi da matahi. A cewar mazauna garin, hatta da yawan kai ƙara gidan mai gari ya rage tsakanin ma'aurata ba wai mutuwar aure kaɗai ba. Larwana Malam Hammi, sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar Nijar. To yau a jamhuriyar Nijar ɗin likitoci na bayyana damuwa kan tashin alkaliman aihuwa a gida a jihar Agadas da ke arewacin ƙasar lamarin da a cewar suke zama babban haɗari ga rayuwar uwa da jariri bayan haihuwa. Daga Agadas Tala Amadu na ɗauke da rahoto. Hadiza Salisu yar shekaru goma sha tara da ta haihu gida bayan ta je asibiti wajen likitar mata ga abin da take cewa. Na yi aihuwa cikin gida amma ban ji daɗin aihuwa ba saboda na je a galabarci ni da kai na ban ji daɗi ba gaskiya yadda wahala dai an sha ta ya matuka. Mai abin da ya sa da na je likita da farin aka ce in zauna to sai wanda muke ta ce kawai mu tafi gida. muna tahowa kuma dai sai allah ya kawo ta nan gida eh, kuma da aka yi ta dai an sha wuya dai iya bakin gwalgwado lokacin da mace ta yi haihuwa gida ana iya samun jariri ya zo a juye lamarin da ke kawo matsala ga jariri kuma uwa ma tana iya samun matsala ga lafiyar jikinta kamar zubar jini sai dai a 'yan watannin ga haifuwa gida ta komo a wasu ƙananan asibitoci na birnin agadas in ji rakiya aji ungozo mace a karamar likita haifuwa da ke birnin agadas kwarai ko cikin oktobar kin gale fure mace uku aka kama na yara ga roba